A shirinmu na mata a yau mun samu zantawa da wata matashiya wacce ta fita waje domin neman ilimi ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Um, Zainab Mustapha Zakari. Malama Zainab, ba mu labarin. Ni an haife ni a Kano and then na yi primary school ina a uh, Crescent International School, secondary ma the same place. And then na yi university a uh, Ahram Canadian University. a ina kenan in egypt wani course ke karanta um, business admin major ina dai human resources management mm. me yasa kika bar nigeria kika fita wajen neman <laughs> ilimi to saboda nigeria din ne muna da matsaltsalin su saboda matsalan yajin aiki dai an abin da baya fiya fast yajin aiki ne kaɗai yasa kika gudu daga kasar ki <laughs> I don't know dai an dai ce karatun Najeriya akwai wuya. To biki gwada ba kina tunanin na can ya fi inganci ne. eto eh haka dai muke tunani kuma dai akwai opportunity din su gara a tafi can so da kike karatu a can kin fuskanci wasu kalubale eto eh to yawancin su tun da garin larabawa ne suna da ba sa san suna da wariyar launin fata eh suna da shi ba sa son bakake ba sa so su ga bakake sun fi fararen ci in a school da yaka muna dan facing wannan problems eh, ban gane ba kina nufin malaman ba sa son su ga kuna eh. kun yan kasa ci eh wani lokacin suna dan murkushe shi ne gurin marks haka suna rage muku maki eh sometimes amma ba to banda wannan sai wani irin matsala kuke fuskanta sai matsalan gari su ma dai banda a ce banda school environment din su ma suna dan harasin mutane haka suna suna suna hantarar ku yawa eh ba irin kawai dai ga sunan dai zai su dai ba dai sasan bakaki dai eh, to kenan zama a Cairo kenan ko eh. zama a Cairo da wahala in mutum shi baki ne eh to da wahala ba laifi kin kammala karatun naki eh na kammala digiri ina a nan garin yanzu dai ina masters ina a cyprus cyprus an kuma kenan su a can ba matsalar um, wariyar launin fata to ba dai za a ce wa bit amma dai su ma dai ba dai su kai yan kairan ba su ma dai larabawa ne but za a ce musu su sun shiga euro irin europeans ne hmm. so at least su suna da dan wayewa sun san black sun san waye waye waye kenan su su kenan suna karban baki eh suna karban baki sosai sosai saboda akwai akwai wasu garuruwan kasashe kasashe students da suke zuwa to su a can cairo din su ma ba mm, ɗaliban daga kasashe bane suke zuwa can cairo din daga kasashe ne amma yawancin su su ma larabawa ne wa'anda suke zuwa kasar larabawan hmm. su yi karatu kamar su syria su yan sudan hmm. su garin da larabawa larabawa nan su suke zuwa garin larabawan igin to shi a masters din nan digirin ki na biyu me kike karantawa shi ma the same thing human resources management to a lokacin da kika zauna a cairo ana ta rikice rikice eh. rikice rikicen bai kai makarantar ku ba a'a mu ba mu da wannan matsalan because mu a october city muke ba wai a cikin cairo muke ba inda ake faɗa me burin ki a rayuwa to ina so in in yi aiki in samu aiki mai kyau wanda dai za a rika karewa mata yancinsu and to be successful in life. Wani kira gare ki ga 'yan wanki mata matasa? To kiran da nake wa 'yan mata matasa dai ya kamata kowa ya samu ilimi at least ko da ka gama secondary school ɗinka ne za ka iya taimakawa mijinka a gida za ka iya ma aiki at least dai kana da wannan ilimin ka taimakawa iyalinka da kowa da kowa dai. To madalla malama Zainab sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya